وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan jammaci na Lahadi 23 ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shine yammaci na 18 ga watan 6 shekara na 2019 bakwai ne miladiya domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wannan masallaci mai albarka na masjidus sahaba ke nan samuwar unguwar jari'a a cikin garin bauchi in za ku tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na tara cikin wannan sura ta suratu ala imran da za mu sake maimaita aya na takwas da na tara domin ƙarin bayani na mai allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة Innaka antal wahhab Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayani akan zancen arrasiduna fil ilm wanda dama a ƙarshe sun ce kullum amanna bihi kullum min inda rabbina wato duk abin da aka faɗa mun yi imani da shi daga wajen ubangijinmu sai suka ƙara da cewa rabbana ya ubangijin la tuzigh qulubana kada ka karkatar da mu ba da iz na bayan ka shiryar da mu wato za mu ga a galibin lokaci wato akan yi addu'a ne da kalmar arrabu a wajen addu'a a ce rabbana domin ana neman amsawa ne ita ko wato amsawa tana daga wato janibin ayyuka wadda ita kuma ayyuka alakanta da rububiya ya fi akan alakanta da uluhiya wato za ga alakar wato magana akan sifofin Allah ta fuskan zatinsa sun fi dangantuwa zuwa ga uluhiya amma magana akan ayyukan Allah kuma sun fi dangantuwa wato zuwa ga ainihin wato rububiyya saboda haka Allah subhanahu ah, wa ta'ala yake cewa wato abinda suke faɗa suna cewa rabbana la tuzigh ah, rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu to malamai suka ce shi rabbana anan wato mansubi ne biya inda al-mahzufa wato duk lokacin da kace ce rabbana to kaman akwai ya wanda ka share wanda za a kaddara nan yasa rabban yake zuwa mansu wato da fatha wato abin nufi an share wannan saboda a sassauta sannan kuma dan neman albarka na fara maganan ka da sunan Allah da ba baka sa wani abu ma asalin zancen ya rabbana ne saboda haka ya rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji karka karkatar da zukatar mu wannan jumla ta la tuzigh qulubana jumla ce du'a'iyya ai kaga addu'a mutum yake amma za mu ga ta zo da siga ne na korewa wato na hani eh, la tuzigh qulubana wannan kuma ba zai yiwu a ce mutum wato ya yi ƙoƙarin hana ubangijinsa wani abu ba da ka ce kar ka yi kaza ai ba kana yi wa Allah dokaciya ba an hane ko domin idan an ce hani ne abinda ake nufi da hani wato shine talabul kaffi ala wajhil isti'la wato ka nemi mutum ya kame a bisa fuskan kafi karfinsa a ce kai bar abu kaza kaga wannan a bisa babin kafi karfinsa shine zaka iya hana shi don ko mutum bai isa ba ya fara nema daga ubangijinsu cewa ya bar wani abu don a matsayin ya fi ƙarfin ubangiji saboda haka malaman balaga suke cewa idan an fuskantar da nema daga na ƙasa zuwa na sama ya zama addu'a idan daga na sama ne da wajen na ƙasa to ya zama umarni saboda haka in na sama ya ce bari sai ka bari ya zama umarni idan na ƙasa ya ce da Allah ce maka a bari kaga wannan shi ba yana baka umarni ba ne kaga shi na roƙo ne saboda haka tun da na ƙasa ne yake cewa Allah kar a yi kaza to nan ya zama roƙo kenan saboda haka wannan la ربنا la تزغ قلوبنا ba za a ما ta nahiya ba sai dai a ce la ce du'a'iyya wato abin nufi kenan kana roƙo ne la ya ubangiji kada ka karkatar da zukatanmu ba'da iz hadaitana bayan ka shiryar da mu ai wato kada ka karkatar da ita bayan ka shiryar da mu hidayatu bilala da kuma hidayatu at-tawfiq rabbana la tuzigh qulubana wato a nan sai aka danganta aikin da mutum zai yi wanda yake gwada karkacewarsa zuwa ga zuciya da ya sa saboda ita zuciya ita ce shugaban gabbai amma mutum yana nufin kara karkatar da shi ne dukansa ayi ya zama abin da yake faɗa da bakinsa ba daidai ba abin da yake aikatawa da hannunsa ba daidai ba abin da ke yi da kafansa ba daidai ba to amma sai ya zan wato ba haka shi mutumin a yake ba wato sai mutumin ya zan wato yana nema daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato kada ya karkatar da zuciyarsa saboda ita zuciya wato ita ce shugaban gabbai baki daya sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi muduga za salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara a cikin jiki akwai wani tsoka idan wannan tsokan ya gyaru to dukkan jiki ya gyaru idan wannan tsokan ya ɓaci to dukkan jiki ya ɓaci ku saurara wato wannan shine ainihin zuciya wannan kenan yake nuni da ishara da cewa wato lallai idan zuciyar mutum ta lalace to mutum ya lalace wato baki ɗayansa saboda haka lallai ne mutum ya tashi babu ji ba gani wajen wato yakan abinda duk zai lalata masa zuciya mai rika roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin da taimake shi ya ainihin wato kyautata rayuwarsa sai sa annabi sallama yake cewa wato ya muqallabin qulubi sabit qalbi ala ta'ati ya mai juya zukata tabbatar da zuciya na akan yin makaɗa. su wannan ita kuma zuciya wata yanki ne tabbatacciya a kirjin mutum sannan kuma ita ce wato take juya dukkan abin nan ɗin mutum sai sa Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar fa تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله فإنها لا تعمى الأبصار wato ita abin nan barin hanyar Allah bai makantar da ido amma yana makantar da zukata wanda suke cikin kiraza wato ya gwada ma cewa zuciya a kirji take wato wajen zaman ta kenan sannan kuma hankali na tare da ita duk da za mu zo mu bayani akan irin hankalin da ke tare da zuciya Allah madaukakin sarki ya ce afalam yasiru fil ardi afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha to kaga nan da yace afalam yasiru fil ardi me yasa mutane ba za su yi tafiya ba a bayan kasa fatakuna lahum qulubun sai ce ya'qiluna biha zan suna da zukatan wato sai su samu zukatan da za su hankalta da ita wato sai ya gwada cewa kamar hankali wato yana zuciya ne to akan haka a kan abin nan gini akan wannan dalili zai bayyana mana cewa lallai hankali a zuciya yake ba a kwakwalwa yake wato hankali yana zuciya ne ba wai yana kwakwalwa ba sai dai malamai sun yi saɓani a da da yanzu shin hankalin nan yana zuciya ne ko yana kwakwalwa abinda ne qur'ani ya gwada hankali yana zuciya ne ah, saboda Allah ne ya faɗa kuma Allah shi ya fi sanin mutum to ah, hankali yana zuciya to sai dai hankalin da yake zuciya shine hankali na gudanarwa wato hankalin da yake zuciya shine hankalin gudanarwa shi hankalin da yake kwakwalwa shi hankali ne na riska da suranta wato in yanzu na ce maka na haɗu da wani mutum wato wanda yake ya ce a gaishe ka in ya ce kun taɓa zama a gari kaza a wurin aiki kaza to yanzu abin da zai suranto ma wannan mutumin kwakwalwanka wato da kwakwalwa ne zaka suranta shi waye ne da shi a fara tunani su waye muka zauna da su a wurin aiki da kaza da kaza sai ka tambaye ni ya yake dogo ne gajere ne mai kaza ne ya muryarsa kaza da sauransu to wannan kana ta wannan tambayan ai kana ta suranta mutumin ne wato a cikin kwakwalwanka lokacin da ka isa kan wanda kamin tambaya na ce eh shi ne to yanzu da kwakwalwa za ka yi idrakinsa za ka gane cewa ai eh, lalle wannan shi ne saboda haka hankalin da ke cikin kwakwalwa hankali ne na at-tasawwur wal idrak wato wanda ake suranta abu ne kuma a yi riska da shi amma hankali da ke cikin zuciya ita ce hankalin da ake yin gudanar da abubuwa da ita gudanar da aiki da ita saboda haka ah, ita kwakwalwa tana surantawa tana hankalta wato ita kaman mai tarjama ce ga zuciya wato ita kaman tana tarjama ne ga zuciya kaman abinda zuciya ta nufa to ita kuma hankali a ita kuma kwakwalwa ita take wato tarjama wannan abin a zuciya ta ainihin wato nufa ko kuma take yin sharhi abin da zuciya take nufi sannan kuma ta ɗauko abin daga kwakwalwan ta kawo ma zuciya domin aiwatar da shi na fata an gane saboda haka da mu ga cewa ita zuciya ita take ba da umarni shi ko ita kuwa kwakwalwa ita take isar da wannan umarni za mu ga cewa duk lokacin da wato ainihin wani abu ya faru to zuciyar nan wato ita za ta fara ainihin wato reaction akan wannan abu amma wanda zai isar ma dukkan sasanni kuma wato kwakwalwa abin da eh, kwakwalwa ne zai fara reaction zuciya kuma ita za ta isar wato ma dukkan sasanni saboda haka sai zama janibin wato kwakwalwa ita ta tasarrufi ne da tadbiri ita take sarrafa abubuwan take gudanar da shi ita kuwa wato ainihin hankali a kwakwalwa ita take surantawa ta riski abu kafin ta je kan abu da ta yi nazari a kansa ya yake mai zai haifar da sauransu idan an je kuma wajen yin aiki to zuciya ita kuma za ta bayanin ya za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi so ina kan haka muka ɗauka za mu ga babu ishkali tsakanin waɗanda suka ce zuciya abin nan hankali yana zuciya ne da wanda suka ce hankali yana ina yana kwakwalwa za mu ga babu cin karo da juna cikin magana saboda wato hankalin nan na tasawur da idrak yana kwakwalwa na tasarruf wa tadbir shi kuma yana cikin zuciya saboda ka suna haɗuwa ne gaba ɗaya wajen yin aiki Allah ya ce rabbana la tuzigh qulubana ya ubangiji karka karkatar da zukatan ay abun nufi istiqamatul qulub wato ka tsayar mana da zukatan mu karka ka karkatar da ita da iz halaitana bayan ka shirya da wannan jumla ba ana nufin wato alfahari ne da ita ba sai dai ana nufin wato tawassule ne ta hanyar bayani akan ni'ima Sabika da Allah ya yi maka dan kana son a baka lahifa wato Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ta shiriya sai ka ce ya Allah kar kuma ka batar da ni bayan ka shirya da ni wa kana alfahari da shirya da aka maka na baya bane a'a dan kana itirafi ne da ni'imar da Allah ya maka ta shirya saboda haka kake roƙonsa ya ƙara maka ni'ima na tabbatar da kai akan shirya kada ya karkatar da kai saboda haka a cikin nan wato akwai jinjina wa Allah akan sabikin ni'ima wato da ainihin ya yi maka ba da iz hadaitana wannan hidaya ta dilala ce da ta taufiki wato shirya ce ta nuni da ta kuma datarwa saboda haka wato Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ishara zuwa ga haka a cikin alkur'ani cewa lallai wato akwai hidaya ta irshadi akwai hidaya ta taufiki daya ta tawfiki ita ce Allah ya faɗa kan cewa amma samuda wa amma samuda fa hadainahum fastahabbu lama 'ala al-huda fa akhadathum sa'iqatu al-'adabi al-hun bima kanu yaksibun Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahum amma kaga samudawa mun shiryar da su kaga wannan wato dilala ce hidaya ce ta dilala Eh, Allah ce mun shirya da su wani irin shirya ne an musu bayani to mun turo manzanni sun musu bayani fastahabbu al'ama ala al-huda sai Allah ce suka fi zaban suka fi son makanta akan shirya wato kaga ashe wancan ah, shiryar wanda aka ce mun musu ba na datarwa ba dan ba riga sun hau kan hanya wato an musu bayani sai dai kuma basu su yadda da bayanin da aka musu ba yana daidai da wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim duka wannan ne mun lura zamu ga dilala ce wato hidaya ce ta dilala to wannan mutumin tun na kan shirya sai ce ya Allah ka tabbatar da mu a kan shirya kada ka bari mu karkace bayan ka shiryar da mu kaga kenan yana nufin shirya wato ta dilala da ta tawfiki tunda shi already yana kan wato wannan shirya kuma bai samu ya hau wannan shiryar ba sai bayan da aka mishi bayani akan shiryar ya fahimce ta kaga dilala ta zo sannan tawfiki kuma wato ita ma ta zo saboda haka a cikin mutane akwai waɗanda suke Allah yakan haramta musu wato shirya nan ga baki daya akwai wanda kuma yakan haramta musu guda daya akwai wanda kuma yakan ba su duka biyu so da haka wanda aka masa wa'azi ya ji wa'azi kuma sai ya gyara kaga shi ya samu duka biyu ya samu hidayatu ad-dilala da kuma hidayatu tawfiq wanda yanzu misalin kiristoci wanda bai iya barin abin da yake kai ba kaga shi duka biyu baya da shi wato abin nan an mishi bayani bai gane bayanin ba sannan ko bai shiryan ba domin su dama sun bata ne saboda ba su san gaskiyan ba daga rashin sanin gaskiya shine mutum bai samu dilala bai hidayatu dilala ba ma sannan kuma bai karɓi gaskiyan ba gaga bai samu hidayatu a tawfiq ba to sai kuma su yahudawa wato su kuma sun bata ne a bisa sani kaga su suna da hidayatu dilala su an musu bayani sun san bayani amma dai sun ki su karɓi wannan shari'a din wato saboda ba su samu hidayatu at-tawfiq ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هب لنا حب بمعنى أعطي wato in an ce alhiba ana nufin kyauta wato bi ma'ana alhidayatu ko kuma al'ata'u bil iwaj wato a baka wani kyautan da ba sai ka ba da wani makamancin abin da aka baka ba ko kuma ba sai ka ba da wato tukuici ba sannan kuma ya zama a baka cikakkiyar kyauta wanda kuma ba za a goranta maka Allah maɗaukakin sarki wato shi ne yake irin wannan baiwa yake wato irin wannan kyauta saboda haka shiriya da Allah zai maka ka gane musulunci ka rike shi babu kyautan da ya kai wannan da aka baka shiriya ta musulunci to an baka babban kyauta sai sa Allah ya ce balillahu yamunnu alaikum yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين kaga ya nuna alaika an aslam Allah ce suna maka gori wato wai dan sun musulunta sai Allah ya ce balillahu ya munnu alaikum ai Allah ne ya cancanta muku gori an hadakum lil iman kuma shi ne shiryar da ku zuwa ga imani saboda haka kenan shiryarwa da Allah madaukakin sarki zai maka na imani ba karamin kyauta ba saboda haka suka ce hablana ayya ubangiji ka ba mu milladunka daga gare ka alimana min indika wato wannan ladunkan sun jingina wannan kyautan zuwa ga Allah ne wato domin kada a samu wani ya goranta musu a kai an gane ko don ya zama wannan kyauta na Allah ne shi kaɗansa babu wanda yake da hannu ainihin wato a cikinta wannan kyauta da Allah yake bayarwa yana bayarwa ne wato gwargwadon abinda mutum ya yi na da'a da yadda da abinda Allah maɗaukakin sarki wato ya kira shi a kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abu bakr yayin da ya tambaye shi wani addu'a za mu rika yi a cikin sallan mu sai ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir maghfiratan min indika warhamni ce ya ubangiji lallai wato na zalunci kai na zalunci mai yawa kuma ni na tabbatar ba mai gafarta zunubai sai kai ka gafarta mini wata gafara daga gare ka kuma ka ji kaina sun kaga anan wato ya yi itirafi da zunubinsa ya yadda shi ne zunubin sannan kuma ya yarda ba wanda zai iya wannan gafaran zunubin sai wa sai Allah to irin wannan abu ubangiji yake so ka yi laifi ka yadda ka yi kuma ka gwada ba wanda zai iya yi sai kai sai shi to nan da ka samu Allah a cike da gafara da ka same shi da rahama saboda haka ce hablana min ladunka rahma ka ba mu daga wurinka wato rahama wannan rahama sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wadda ana amfani da rahama wani lokaci akan ni'imar da Allah yake yi domin ita ni'ima tana daga cikin asabu rahmati wato gurbi ne na rahama Allah idan Allah ya ma ni'ima wato yana gwada cewa wato ya tausaya maka ya yi maka rahama kamar yadda Allah ya ce wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min بعد ما قلبوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد قال سي الله هو الذي ينزل الغيث الله شي yake saukar da ruwan sama min ba'di ma bayan mutane sun daina tsammani wato an shiga fari babu ruwa an damu an hankali ya tashi Allah ya ce sai ya saukar da ruwan sama bayan sun daina tsammani wa yunshi wa yanshuru rahmata sai Allah ya yada rahamarsa menene mai rahama kaga yanzu wato wannan saukar ruwa da Allah madaukakin sarki yayi ya zama wato rahama ga mutane kaga ai ni'ima ce saboda haka kenan wani lokaci ni'ima akan ɗauke shi shine rahama saboda shi ni'ima ai alama ce ta tausayawa da Allah yake yi ma mutane huwal waliyul hamid Allah shine mai kaunar bayinsa mai jibintar lamarin su wanda ya cancanci a gode masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kudushi ya ce Allah ya ce wato aliyar wa aljanna anti rahmati arhamu biki man asha ke rahama ta ce ina jin kai da ke wanda na gada kaga kenan ashe ni'imar Allah wato ana amfani da shi a matsayin rahamarsa saboda afar ne na rahaman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa wani wuri da Allah ya ce wa amman ladina biyaddatu wa amman ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun in ka lura ana magana ne akan yan aljanna da kuma abin za su samu wanda ita ce aljanna ita ma aljanna sai Allah ya kira ta da suna rahama wa amman ladina biyaddat wujuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi fari farare kal fa rahmatillahi suna cikin rahama Allah me rahama Allah kenan suna cikin aljanna sai sa ya ce hum fiha khaliduna a cikin ta da su da wani kaga ana magana aljanna saboda haka ana fassara rahama Allah wato asalin tausayawa ko jin kai sannan ni'imar da Allah ya yi ma mutane ma ana kiransa ainihin rahama saboda haka yanzu da suka ce wato hablana min ladunka rahmatan ka ba mu rahama daga wajenka suna nufin ko ya ji kayinsu ko kuma ya ba su wata ni'ima an fahimta ko saboda haka wato anan kenan idan an ce rahama zai ɗauki wancan zai ɗauki wannan na mila dunka rahama, wato wadda za su zama ita ce ni'ima wadda ita ma ni'ima tana daga cikin asa na rahama to abin da ake cewa da rahama shine wato abin da ake samun abin da ka nema da shi kuma ka samu tsira wato daga abin da kake tsoro da abin da kake so idan ka nema sai ka samu ai ka samu rahama abinda kake tsoro sai ka guje masa ai ka samu rahama saboda haka idan aka hada rahama da gafara kamar yadda yake a nan to sai ya zama rahama ita ce husulul maqlub gafara kuma annajatu min al wato lokacin da kace rabbana hablana wato lokacin da kace eh, hablana min ladunka rahmatan wato ya ubangiji ka bani rahama to anan kaman kana neman ya baka abin da kake nema ya tseratar da kai daga abin da kake tsoro to amma idan ka haɗa su duka guda biyu kuma kace ya Allah ka bani rahama ka kuma mun gafara to sai su rabu biyu sai wannan ya dauki nan wannan ya dauki nan bare da cikin hadisin da muka karanta faghfirli maghfiratan min indika warhamni ka gafarta mun da wata gafara daga wajen ka ji na, to yanzu zai zama gafara wato rahama anan shine in samu abin da nake nema gafara in tsira kuma daga abin da nake tsoro an fahimta ku innaka antal wahhab ya ubangiji kai ne mai bayarwa wannan jumla ce istinafiya wato sabuwar jumla ne litta'ali domin ta faɗi wato dalilin da ya sa kai wannan addu'a da ya sa kai addu'a saboda ka san Allah maɗaukakin sarki shine alwahabu mai yawan bayarwa wato wanda yake bayar wanda baya yankewa kuma baya da wani tunani akan abin da yake wurinsa zai kare don ya baka saboda haka aka ce innaka sai aka zo da anta wanda anta nan ka ga lamirul wato damirul fasl ne ita ko damirul fasl ana zuwa da ita saboda fa'idoji guda uku al fasl baina sifati wal khabar sannan at tawkid sannan al hasr wato akan raba tsakanin mu abin nan sifa da kabari sai kuma dan karfafawa sai kuma iyakancewa da aka ce innaka lallai kai anta kai kaɗan kan nan alwahabu kai ne mai saboda haka kamar Allah maɗaukakin sarki shi kaɗansa ne yake da bayar da ainihin wato kyauta wanda yake mai yawa wato ababin sifa ce lazima ga ubangiji duk wanda ka ganshi a duniya yana kyauta shi ba dole ne wato yayi wannan kyautan ba abin nufi ba sifa ce lazima da koyaushe aka je da a same shi da ita ba amma ubangiji duk lokacin da aka je masa to Allah madaukakin sarki zai bayar kuma mai yawa kuma ba sai yayi masa iyaka wato inna Allah yarzuqu man yasha'u bi hisab Allah ba ya lissafi cewa baka miliyan 100 ko miliyan dubu ko miliyan ko biliyan dubu shi ba ya lissafa ba kawai a baka ne a baka a baka sai ka ce kawai ya ishe ka sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadullahi mal'a sahha al layl wan nahar ya ce hannun Allah cike take na bayar dare da rana a ra'aytu ma faka munzu khalaqa as-samawati wal ardi yanzu kuna ganin idan aka ce za a yi lissafin abin da Allah ya mu mutane a duniya tun da ya halitta sammai da kasai zuwa yau kuna ganin kamar ya ba da nawa fa ku lam yabdi ma fi yadi sai ce kuma wannan da abin da ya bayar din ba zai rage komai daga abin da ke cikin wato damar shi ba sai ya sa cikin hadisul qudsi ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa jinnakum قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص النخيط إذا أدخل في البحر yace jama'a da da zo tun daga zamanin annabi adam har yanzu a tara ko a fili guda kowa ya faɗi damuwarsa yanzu wani an ce faɗi damuwar kama ya rasa ma ina dai fara damuwa yanzu ai ku tsaya a bashi dai zai fara bayanin damuwa saboda bai ma san ta ina ma zai kwaso damuwoyin ba ce yana da matsala yana da a ce duk yanzu karka damu nan ka zo magaryan take wannan in dai ita sunanta damuwa ne ba na yanzu ba in kana tunanin nan gaba ma za ta zo dufa ita Allah ce duk ba wannan mutanen duniya duka in tara ku in ba ku Allah ya ce wala ba za ku iya rage abin da ke wuri nan ba sai kamar misalin allura an tsoma ta a kogi aka fitar da ita da ta gwada an rage ruwa <laughs> to haka Allah ya ce saboda haka ka da mutane a duniya ka zauna ka kalle su ka ga yadda ake struggle kullum ana faɗi tashi ka tafi kasuwa da sassafe ka ga an kawo kaya masu saya masu kaza masu ana ta yi duk waɗannan ba Allah maɗaukakin sarki daga rahamarsa ne ya gutsara musu kowa yake wannan hada-hadan da rana ka je kasuwan ana yi da yamma ana yi wani ƙasa ɗaya ke ka je can ƙasan ka tafi nan ka je kamfani kaza duk hidiman kuɗi da ake ta yi hidiman neman abinci da ake ta yi duk wannan na daga cikin dan rahama ne da Allah ya saukar wato ya san ban bayi suke tawalwala a cikin wannan rahama ta da a ce rahamar da zai saukar da ita a filin kiyama zai kawo ta duka a duniya to da ba za a samu wanda yake da wata ma wata damuwa ba kwata-kwata to Allah ya ce na da rahama ɗari ya ce ya ɗauko ɗaya ne ya kawo ta duniya ya ce da wannan ɗayan ne dabba uwa take tausaya ma 'yarta wato saboda wannan rahama ne ba dan haka bai ta taka ta ta wuce amma tana jin kukanta sai hankalin ta tashi ta ta neman ta sai ta zo ta samu jikinta ta tsaya wato kafin hankalin ta kwanta yace to 99 na rahaman nan din na bar shi sai ran kiyama zan sauko shi sai sa an kai kashi ga wutar kawai kai ba karamin shashasha ba wato kawai gashancin ka yayi yawa amma Allah madaukakin sarki ya shirya ma zai yi mutane wato gonan zarrahama in je har suka tsaya suka bi shi gwargwadon abin da suka iya samu suka aikata Allah zai kau da kai ga abubuwan da suka aikata ya kai su aljanna Allah ya samu dace saboda haka Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la rahim Allah ya ce inda za ku zauna ku kididdige ni'imomin da Allah yake muku wala ba za ku mata iyaka live a yi ne kawai sai yasa wani aya da Allah yake cewa wai da a ce mutane yadda suke roƙon alheri Allah yake ba su haka Allah in sun roƙi sharri yake ba su yace daɗin mutane sun halaka wato in ka tashi da safe kaga irin baiwa da Allah madaukakin sarki yake wa ɗan adam mutum ya tashi ya samu abin da zai karya ya tafi nan ya yi kaza ya yi kaza duk waɗannan kullum 24 hours ɗin nan ana baka alherori ne iri daban-daban daban to da a ce wai 24 hours ɗin nan a cikin musiba kake kana ganin yanzu ai da ka tafi kiyam ai ba za a same ka a ce a 24 hours ɗin nan yanda kake samu waɗannan alherin ka ji daɗi ka more ka zauna a inuwa ka yi taɗi ka a ce shi kuma duk a fitina kake da sai ka ce Allah kashe ni kawai ni na gaji da ni to Allah ya yi mana baiwa lallai in ba mu nazari ba mu tunani game da ni'imomin da Allah ya mana wallahi ba za mu tuna cewa Allah ya cancanta mu mishi godiya ba saboda haka naka antal wahhab ya Allah kai ne mai bayarwa muna roƙon Allah mutaukakin sarki ya biya mana bukatun mu na alheri rabbana innaka jami rabbana innaka jami'un الناس ليوم لا ريب فيه نعم. إن الله لا يخلف الميعاد ربنا يا أبنجزم إنك جامع الناس كين بيتار متاني ليوم لا ريب فيه قوانيني وان باب شكا تكنسا إن الله للي ألا لا يخلف الميعاد ألا بيصاب الكون tunda yace za a taru to kowa ya shirya dole sai ya je rabbana ya ubangiji mu innaka jami jami ne dan zamu ga ismul fa'il amma dai anan bai yi aikin shi ba sai aka wato aka yi sa zuwa ga annas wato innaka jami'un nas lalle Allah kai mai tara mutane ne wato Allah madaukakin sarki zai tara mutane a ranar kiyama domin ainihin wato yayi musu hisabi li ga wani ne la raiba fihi Abin nufi zai tara su a wani lokaci saboda haka aliyau a nan wato yana ishara ne zuwa ga lokaci an gane sai zan wannan lamun din wato littauki ne wato abin nan tana ishara ne zuwa ga lokaci kamar yadda Allah ya ce aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kaga da Allah ya ce aqimis salat sai ya ce ku tsaya da sallah sai ya ce liduluki shamsi ai wato liwakti wato zawali shams a daidai lokacin da rana ta karkace daga kokowar sama wani ana kiran ta lamun tauki haka da yace idza tallaqtum an-nisa fa talliquhunna ya ayyuhan النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنا ألا من لو كنت سركية يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإدتهن كنت لا متنتا ساكي ai iddati na ai da waqati wato a daidai lokacin wato ainihin iddan su abin nufi tsarkin su ke wato yanzu ku suke mata kar ku suke su sai suna cikin tsarki saboda ko wannan lam da Allah ya ce innaka jami'un nas liyawmin wato Allah madaukakin sarki ka tara mutane aili hazal waqt a wannan lokaci yawmul la raiba fihi wani yinin da babu shakka ainihin a cikinta wato yinin sai ta zo babu kokwanto Allah maɗaukakin sarki zai tara mutane a wannan yini domin Allah baya saba alkawari cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayani akan su al rasikun wato waɗanda suke manyan malamai wato bayan sun yi addu'a na abin da ya gabata na cewa ya Allah mu dai mun yi imani muna da yaƙini akan cewa duk abin da ka saukar a cikin alkur'ani gaskiya ne kuma ya Allah kada ka karkatar da mu akan wannan imanin da muka yi bayan dama ka ɗora mu akan shiriya kuma ka ba mu rahama daga wajen ka domin kai ne yawan bayarwa ne sai suka zo da wannan zance suka ce ya Allah wato lalle kai fa mai tara mutane ne a wani yinin da babu kokonto a kansa wato kenan wannan yana ishara zuwa ga wato addu'ansu na cewa suna roƙon Allah kada ya karkatar da zuciyarsu wato sun yarda akwai kiyama kuma za a yi hisabi wa mutane a ranar kiyama ta yadda za a tara na farko da na ƙarshe don kowa a masa hisabi a kan aikinsa wannan yardan su ya sa suka yi itirafi da ranar tashin alkiyama wanda jigo ne a cikin abubuwan yin imani mutumin da duk bai yadda da za a tara kiyama ba wannan ya zama baya cikin imani wato bai yadda da wani kaso ba ko wani abu guda ɗaya daga cikin wato rukunai na imani rashin yardansa da shi kuma ya raba shi da addinin ma baki daya to yanzu su sun yarda cewa za a tada mutane a ranar kiyama kamar yadda Allah ce kul innal awwalina kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum Allah ya ce kulka ce da su innal awwalina lalle na farko wal akhirina da na karshe la majmu'una wallahi za a tara su ila yau min ma'an zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne ne wato Allah ya riga ya yanka shi ya kuma sa masa lokaci zalika yawmun majmuul lahun nas ranan da Allah zai tara jama'a kenan wa zalika yawmun mashhur rana ne da kowa sai ya halarta ba wanda zai ce a wakilce shi Allah ya ce a da kanka zaka saboda haka wannan yake yin nuni da cewa wato mutane za a tara su a wannan fili wato guda ɗaya kowa da yake daga ko'ina zai ji kiran mai kira kuma lallai ne ya tashi wato domin ya je a ya amsa wannan kira babu wanda sautin da aka kira shi da shi wato ba zai ji ba ko wani abu ya tsare masa wannan sautin babu abin da zai tsare masa sautin saboda a lokacin kasan an canja ta amma yadda da ita ka'an safsafa ta zama fili ne daidaitacce babu tudu babu gangare babu bishiya babu dutse ba gida ballantana idan an yi kira ya zanka ce wato baka ji ba saboda haka idan aka shimfiɗa ƙasan nan wato a shimfiɗawa nan ne fa za a tayar da mutane wato su taso zuwa ga filin kiyama wa mai kuma ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman وقال صوابا لا شيء وما يقوم الروح رانا da mala'ika jibril zai tsaya wal mala'ikatu da sauran mala'iku saffan cikin sahu sahu wato in kun taso kawai za ku ga kawai ana ba ku oda na cewa ai nan kawai kowa ya wuce kawai ga mala'iku sun kewaye ko ina baka da damar da zaka fita ba kai wani wuri abu ne hanya ne guda kawai ku yi ta kawai ba mai ce maka komai hmm. yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan ranar da mala'ika jibril zai tsaya shi shine komandan da sauran mala'iku a cikin sahu sahu ana shirya kawai kowa ya tashi ya kullo sai ga kawai an kama hanya shi ma sai ya shiga layi ba ce maka komai baka ce ma kowa komai domin ba mai magana la ya mu ba wanda ya isa yayi magana illa man azina lakur rahman sai wanda ubangiji ya masa izini ya ce wane muna sauraron kai bayani Allah ya ce wa qala sawaba kuma dole ka faɗi daidai ba kai saka yi ƙarya ba saboda haka wannan rana mai girma da nassi da hankali da fitra wato sun yi nuni zuwa ga cewa dole ne a samu wannan rana domin nassi dai ya kwada cewa lallai za a tashi ranar da tashi mutane a ranar kiyama to shi kuma hankali lafiyayye dole ne yadda cewa ya kamata a samu wani rana da da a yi hisabi ma mutane akan abin da suka aika in dai hankalin yana da lafiya domin bai kamata kawai a tara mutane su zauna a wuri su tashi su watse amma kai ne kawai zai ka buɗe makaranta sai mutane su zo kawai sai su yi ta karatu shikenan sai su tashi sun tashi su waje babu ran da zaka zo ka bincika wannan karatun yayi ko bai yi ba to kaga wani ya zama wasa kenan saboda ko ka bude shago ko ka zo ka saka mutum yayi ta zama shi bai san ina da aje ba bai san me ake yi ba kawai shi ya dauka cewa karshen shekara ba za a zo a binciki shago me aka samu na riba me aka fadi me aka yi kaza ba kawai shi yana zaune ne komai aka samu duk abin da ya ci niki mai kaza ta zo ya ce cinya biyu ya ci mai shayi baya tuna wai karshen shekara sai karshen shekara ya ga an ce to yanzu kawo lissafi duka yi bayani sai ce ai ba haka aka yi da shi ba za a ce ai ba ka da hankali ka taba gani a kawo mutum kawai a ɗaura shi aka ba rabu da shi ba za a ce ba har da za a zo a binciki na yi nusa ai ba zai yi ba ai saboda haka hankali kawai ya kamata mutane su gane cewa tunda suka zo duniyar nan ya kamata a samu wani rana da za a zo a tambaye su ne suka yi a duniyar nan duk yadda kai ka san cewa a duniyar da wani ya cuce ka kuma kai baka san shi ba ka zo ka ajiye takalmin ka masallaci ya dauke kai baka san wa ya dauke ba shi kenan ya tafi kawai ta ja kenan a to haka ne kama bai ka dauki na wani kawai to amma ya kamata a ce a ran da a zo a tambaya wa ya dauke ma takalmin nan a nemo shi a ranar bai ya kuye ba tun da ya dauke maka takalmi yau ka ranar kayi bakin ciki saboda haka yanzu ya zo ya ba da ladansa a baka wani ya dauke ma mota kawai shi kenan zai tafi motar nan ta sha kenan tun da ba a same shi ba yan sanda ba su kamo shi ba ba a samu motar ba shi kenan yanzu a ce ta tafi kenan kai kuma ya dai kai hakuri to me ya fa'idan kai ma ka zauna ka jira ka dauko na wani kawai inda haka za a rinka yi to amma tun da mutane su a hankali sun yadda hankalta cewa akwai ran da da a zo a musu sakamako akan wannan abin yasa su ba za su taba na wani ba na dauki nasu suna jira ran da da a zo a nemo waye ya dauka musu nan nan abiya su wani hankali lafiyayye lallai wato yana da tabbaci cewa wato lallai akwai wani rana za a mayar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin a musu hisabi akan abin da wato suka aikata sai sa Allah ce innal ladhi farada alayka innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'a ce lallai wanda ya saukar maka da alkur'ani wajibta maka aiki da shi dole ne ya mayar da kai zuwa ga wata makoma wato ran da a je a duba mutanen da suka yi aiki da wannan alkur'ani da kuma waɗanda ba su yi aiki da shi mutanen da suka ba da lokacin su da jinin su dan kare wannan littafi na alkur'ani sai a ce kawai jinin ya tafi a banza ka ga ba fa'idar su ne su ce da su ba da kariya ma alkur'ani tunda ne zai iya tafiya haka kawai ba tare da sun samu wani sakamako to haka fitara ta dan adam tana hukunta cewa da za a kyale shi kawai ba wanda ya masa wani bayani to da lallai dan adam a ransa zai ji cewa wato akwai wani ubangijin da ke bauta masa kuma ya kamata ubangijin an je kiyama ya bashi lada tunda da yana wani bauta ma wani ubangiji to ya kamata yana jiran wannan ubangijin wato ya bashi abin nan lada saboda haka kenan dai wannan yake yin nuni da cewa wato dan adam inda za a kyale shi shi da kansa ya yadda akwai ranar da za a tayar da shi a yi masa hisabi akan abin da ya aikata da Allah la yi al-mi'ad wato Allah madaukakin sarki baya saba alkawari abinda Allah madaukakin sarki wato ya faɗi cewa zai faru to kawai sai dai mutum ya jira faruwansa amma lallai zai faru babu ko kokwanto babu ko shakka ainihin akan faruwan wannan wannan aya tana nuni zuwa ga kudurar Allah subhanahu ta'ala wajen tara mutane a ranar kiyama wato Allah ba karamin mai iko ba hmm. yanzu tun daga zamanin annabi Adam wato ba a manta su ba Duka waɗanda aka haife su a wannan lokacin zuwa yau Allah yana da rekodin nasu kowa an san lokacin da aka haife shi da lokacin da ya mutu da inda aka busu shi dabba ne ta cinye shi an san wanda ta cinye shi ina take ita ma an cinye ta ina take ita ma an cinye ta ta mutu da eh, duk suna nan an yi maki kun kowa inda yake ana jiran ranar ne kawai da za a ce ku taso shikenan sai ka ga mutane wato suna tashi na abin mamaki Allah ce fa inna ma hiya zajara fa inna ma hiya zajaratu wahida hmm. fa idahum bisahira Allah ce tsawa ɗaya zamu mu sai ga mutane kawai kan kasa kowa ya fito kawai a ina ka mutu a ruwa ogo fito da dabba ne cinye ka fito ta ina za ka fito kai ka sani kawai Allah ce tsawa ɗaya zamu. mu sai kowa ya gaci kawai akan kasa gashi nan ya fito kawai ya tashi shi din ne ya ga eh, shi ne yanzu abin da ake bukata kawai ya je ne don a yi masa wato ainihin hisabi akan aikin da yi wanda yake gwada maka kudura da iko na Allah to ubangiji shi ne ubangiji sannan hikima Allah a cikin tara mutane ga wannan rana wato ba wani tara mutane da za a yi bayan wannan rana amma an tara su din ba komai za a musu sai dai a musu sakamako akan kowa abin da ya aikata in mutum ya aikata aikin alheri zai gan shi a tare idan ya yi aiki wanda yake na sharri nan ma kuma zai gan shi yau mai jima hukum li yau jam yau mai jima hukum li yau mil jam zalika yau التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله مدوكين سركي يتي يوم يجمعكم ليوم الجمع رانا الله دي تارا رانا تارا الله ذلك يوم التغام أنا يتشي رانا hasara wato mutum zai ga cewa ya yi hasarar rayuwar da ya a gidan duniya domin a ranar ana zuwa zai fara tuno abubuwan da ya aikata amma wannan tunanin zai yi amfani ba zai mishi amfani ba to zai yi ta tunani ya yi ta nazari na yi kaza na wannan tun fa ba iso kansa ba dama dole in aka ce yanzu ku shiga layi da ayi yi ba shi to ko yanzu dole za ka fara tunanin yanzu mai da mai ake tambaya kaza kaza da kanka kafin a iso za ka yi kanka verification dan da ka iya gane cewa lallai baka cika ba ko ka cika in ka na ƙarya ne za ka dudduba kana tunanin zuwa ni ƙarya ma kunna zai in akwai wata takardar da baka samu ba yanzu kana ta nazarin yanzu gaban ka ne na faduwa amma ka riga kai kayi ka hisabi kana jiran dai masu bincikawa ne kawai su kara saka. saboda haka dama za ka je a tsorace wani na buga maka tambaya ya ka rude dama a ruɗa kai so saboda kai ka zuciya baka cika abin da ya kamata Allah ya ce zalika yau ba wannan yini ne da mutane za su ga sun yi hasara man yu'min billahi wa ya'mal salihan wanda ya aiki na kwarai ya imani ya aiki na kwarai Allah ce yukaffir anhu sayyi'ati Allah dai kankare masa kusakuransa wa yudkhilhu jannatin tajri ta tahtiha al anha kuma Allah zai shigar da shi aljannatakai da koramu suke gudana a burbushin ta khalidi na fiya abada za su zauna cikin ta har abada zalikal fawdul azim Allah ya ce wannan ita ce rabo mai girma a ce ka gama rayuwarka tuka ka je ka shiga aljanna babu rabon da ya fi shi alladheena kafaru wadanda sun kafirta wa kazzabu bi ayatina sun kare ta ayoyi laika ashabun nar wadanda su ne dan wuta khalidin fiha su ma za su dawoma a cikin ta Allah ya ce bi sallus tunda makoma idan ta zama wuta ne Allah ya kiyaye inna alladheena kafaru الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta lan tugniya anhum amwalu lalle dukiyoyin su ba za su wadatar da su ba wala auladun ko ƴaƴan su min Allah daga Allah shay'an wani abu wato ba za su wadatar da su komai ba dukiyar da suka tara ko ƴaƴan su tunda yanzu ba wai an je kiyama ko kuwa za a yi balle ka ce ina yanka su shigo gaba ba haka bane in mata kansu suke fama da shi ba kuma kuɗi aka zo nema ba ballantana ka ce mu je a Najeriya ne duk abin da ya faru mun san mun ba da wani abu za a kyale mu ina wannan kiyama duk ta fi karfin Najeriya la ika hum waqudun Allah madaukakin sarki yace irin wayannan fa sune makamashin wuta In innal ladina kafaru to waɗanda suka kafirta da abin da ya zama wajibi su imani da shi kuma suka kafirce wa Allah ba su yarda da samuwar sa ba su yarda da kasantuwarsa ubangiji ko suka kafirce ma ranar kiyama ba su yarda da ata da mutane ko ba su yarda da mala'iku ba ko littattafai ko annabawa ko kaddara duk wanda ya kasu ma ɗaya daga cikin waɗannan ya zama kafiri ya fita a cikin musulunci domin ita imani ba ta yankuwa. menene ba ta yankuwa? abin nufi ba za a ce to yanzu in na imani da uku ai su ne majority ai hudu su ne majority ko mun yi imani da biyun ba ma babu laifi a'a ba imani guda ɗaya ne wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا التي أولئك هم الكافرون حقا فإن سنة تتن كافرين الله يتي متين يدو يتي لا da uku na kuma bar uku ban yi imani da su ba a cikin rukunan musulunci guda shida ne yace wai dan yana so ya samu wani tsakatsaki shi baya nan baya da cikakken imani kuma shi ba kafiri ba yana wani wuri Allah ya ce mu babu wannan abu ba mu da wani manzila bai na manzila ta ko kai imani ne ko ko ka zama kafiri Allah yace wato suna so su riki wani tsakani su wasu na su ba su na Allah ce wa'annan su ne asalin kafirai so da ka da ka yi imani dole wa inda rukunan imani shirin ka yarda da su haka nan Allah ya inkari mu wasu ce afa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله جاء فتؤمنون ببعض الكتاب يعني ذا قرق كافر شوى لساشي للتافي وذا قرق إيماني لساشي وتكفرون ببعض كنا كافر شوى مساشي الله فما جزاء من يفعل ذلك me sakamakon wanda ya dace ya yi wannan aiki ba abin da ya dace da shi illa khizyun fi dunya sai dai ya samu wulakanci a gidan duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranan kiyama kai su zuwa ga mafi munin azaba Allah ya kiyaye saboda haka dole ne mutum ya imani da rukunan musu imanin nan guda shida tu'minu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi sannan kafirai Allah ya ce wato lan tuguni anhum amwaluhu wala auladu min Allah shi wannan yana yin nuni da cewa wato mutanen da suka yi kafirci Allah na iya ba su duniya domin ita duniya wurin Allah ba komai bane na ba mu wanda ya imani na ba mu wanda ya kafirci wani lokaci ma wanda ya kafirci zai ba shi ma ya kuna ka domin shi dan zai ci rabansa ne kaga ko tun da rabansa zai ci ko ma nawa ya ci ba wani matsala domin in ya je shi can ba yi da rabo ka kai ko mumini ya kamata ka yi hakuri ya abin da Allah ya baka anan kar ka ɗaga hankalinka domin a nan ba komai bane nabi sallallahu alaihi ya ce la mawdi sauti ahadukum fil janna kai min ad-dunya wa ma fiha inda ɗayan ku zai ajiye bulalansa a sanda eh, bulalansa aljanna ko sandansa aljanna to ya fi duniya da abin da ke cikin ta dani kawai wurin ajiyan bulalan su kawai in ka ga wurin wani aikin da aka masa da gold da zinare da azurfa da ac da waye kawai wurin ajiye sanda to ina inda mai sandan kuma zai zama <laughs> Ka ga abin da girma to saboda haka mutum sai ya hakuri da Allah ya bashi ya godiya akan haka saboda haka Allah na iya ba basu kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya ba basu anan ba shi ne ya gwada yana son su ba ulaika hum waqudun nan irin waɗannan wato su za su zama su makamashi ne wato na wuta waɗannan kafirai ɗin da su da a rinka wato abin nan kura wutar da su a matsayin kamar makamashi kamar yadda Allah ya ce wa musakum alaikum nara wa quduha an-nasu wal hijara wannan wuta annar suna ne daga cikin wuta abin nan da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar wanda yake tana da sunaye da yawa kuma kowanne tana da irin nau'uka na azama. da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar sai dai kawai abinda ake so mutum ya sani ita ce wato wuta ta kiyama ta sha bamban da irin wuta ta duniya annabi sallallahu alaihi sallam cikin hadisin muslim ya ce innama fuddilat ala narikum hada bi tis'atin wa sittina juz'an wato ita wutar duniya na lahira zafinta ya fi na duniya da kashi 69 to kaga yanzu kana so gane wannan ya ka ɗauki gaushi asalin a hannunka tukunna ka ji wannan zafin to in ka ji sai ka rubanya a ce yanzu da wannan zafin zai kai kashi 90 wato 69 to wani irin zafi zai zama wannan wato zafin da in katin karima inda wurin yake za ka iya konewa ba sai an jefa ka a cikin su saboda kunan da yake dauke da shi wanda yake gwada cewa akwai damuwa a ce mutum ya mutu a cikin kafirci ba karamin musiba ba ne ba karamin bala'i ba ne Allah kiyaye mu Allah maɗaukakin sarki ya sa mu shiga da imani lokaci ya yi da mu tsaya na abin da faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lafiya